so idan ana sallafa ba a magana ana ta kaiwa yake ta kaya tana so a ƙara mata followers an manta da ita ta ƙare mata ta fara yawon gidan gala ana manna mata naira goma goma tana nan tana yawo tsirara ta sa wani wai mini skirt wai a matsayinta wai wai musulma ta zo kila ma turo ta aka ta cewa addinin musulunci mutunci addinin musulunci kuma ya wuce gaban wasa to amma ni ina daidai da ke kuma zan yi maganin ki zaki koma prison na biyu nawa aka baki kudin data nawa aka biya ki kuɗin data da kika zo kina wani ambata ai in kin cika shegiya irin ke yar iskan nan ce sai ki ce tima makamashi ki gayyan da tima makamashi take lalata wasan yara because of ni ba sa yara ba ce kuma ni ba na faɗa yaushe zan tsaya ina haɗa jiki ko ina catan baki ina exchanging word da wata karfa ka zo ka tsaya kana karfa kana harkan arziki wa yake kawo maganan tsiya i don't have your time i don't have your time yes abin da yake gabana ya ishe ni wacce ta aikokin kuma ki je ki gaya mata bata iya rikon aure bane ne shi yasa aka kwace mata miji a san kwace gori ba a hannun makaho a hannun kuturu abu ne mai sauki it's very easy wallahi tima ta fi ƙarfinku kuma har gobe duk wanda ya taka ni sai na taka shi ba na faɗa sai dai danganta da hukuma me yasa aka yi hukuma duk wanda ya ba daidai ba a kame shege a kai shi prison ya zo yana da aljanu ta zo an kai ta prison ta da aljanu tana ce za a barta ƙarya kike ai bakin rijiya ba gurin wasan yaro ba ne fatima ba sa'arki ba ce ni ba sa'arki ba ce da ke da wacce ta baki kudin data da wacce ta aiko ku duk na ishe ku riga da wando har da zanen daurawa yes ana <laughs> ana abin arziki wa yake ka harkar tsiya <laughs> oh my god da ma kin faɗa mu wallahi da ɗan dubu biyu ko dubu ɗaya aka tura miki kuɗin data da ni kika faɗa Allah zan iya tura miki kuɗi mai kyau mai tsoka wanda zaki daɗe kina amfani da shi yanzu kina ta wahala kina ta yawon gidan gala ki je can aje can aje can ‘ya'yanki suna Allah ya isa da kike wannan rayuwa ‘ya'yanki manya-manya suna nan su biyar yanzu kina I'm 24 years a'a motsin gado ce ki na ce motsin gado ce ki <laughs> yau da kin san sirri wallahi wallahi da kin baza <laughs> amma ni da na san sirrin ki banda lokacin tona miki asiri wala banda lokacin tona miki asiri na gama da ke amma ni ina da hankali kin zo daga kun yi fada da mutum ki ce kun yi auren waye auren mutu'a wane ne wane ne tima ba sa riki bace ban da abun kunya a rayuwata da na shiga uku amma ke idan kika matsa <laughs> ki kiyaye ni ki kiyaye ni